Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis 25 ga watan Oktoban shekarar 2018 akan mitoci 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya. Sai kuma alfahar rediyo a birnin kubasin Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, Baba Yakub makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji mu ga kanan labarai. Jiya laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ya Allah wadai da wasu sakonni da aka aika wasu manyan tsaffin jami'an gwamnati ɗauke da bam. Daraktar hukumar leƙen asiri ta Amurka jini Haspel da ke da domin binciken mutuwar ɗan jarida ƙasar Saudiya Jamal Khashoggi ta saurari muryar da aka naɗa yadda aka gasa ɗan jarida uba aka kuma kashe shi. haka kuma kwararre mai zaman kansa a fannin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya kira ga ƙasar iran ta soke yanke hukuncin kisa ga yara ƙanana to kanan labaran kenan bayan labaran za ku ji cewar hukumomi a jihar kaduna sun rage lokacin dokar hana fita kamar yadda mai magana da yawon gwamnan jihar wato ya faɗa a jiya daga alhamis 25 ga watan oktoba cikin wannan shekarar da muke ciki dokacin al'ummar jihar kaduna musamman ma waɗanda suke cikin ƙwaryar kaduna da kewaye za su iya fita su zirga-zirga daga karfe 6 na safe zuwa karfe 5 na yamma wato a yau alhamis kenan wannan dokar ake sassautawa a yankin karamar hukumar lafiya lamurdi na jihar adamawa kuma an fara samun kwanciyar hankali a gurin alheri grace abdu kuma na tafi da shirinta domin iyali amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sirfil hashin gumel jiya laraba ne shugaban amurka donald trump ya allah wadai da wasu sakonni da aka aika wasu manyan tsaffin jami'an gwamnati dauke da bam ya bayyana lamarin a matsayin abin kyama trump wanda ya yi magana daga fadarsa ta white house ya ce ransa ya yi matukar ɓaci da jin cewa an aika wasu ƙunshi dauke da bam zuwa wasu mutanen da suka hada da tsohon shugaban ƙasa barack obama da kuma abokiyar hamayyarsa a zaben shekara 2016 hillary clinton haka kuma an aike da makamancin waɗannan sakonni na bam ga tsohon antony janar ɗin amurka wanda ɗan majalisa ne ƙarƙashin jam'iyyar democrat da kuma tsohon daraktan hukumar leƙen asiri ta amurka cia waɗanda duk masu yawan sukar shugaba trump ne shugaban ya ce za a ƙaddamar da wani babban bincike ƙarƙashin gwamnatin tarayya domin gano waɗanda suka aika da sakonnin masu ɗauke da bam da take magana a wajen wani taro a jihar florida jiya laraba hillary clinton ta yaba wa jami'an tsaron ciki da suka gano bom Many of you and others across our country have asked after me and my family. And ta ce mafi yawanku da sauran mutane a faɗin ƙasarmu suna tambayar lafiyata da ta ta iyalina ina matuƙar farin ciki da hakan muna godiya muna nan lafiya kuma muna godiya ga jami'an tsaron ciki waɗanda suka gano kunshin suka kuma shaida mana tun kafin ya kai ga gidajenmu a kullum muna godewa Allah kan kariyar da suke bamu. Daraktar hukumar leƙen asiri ta Amurka Jean Haspel da ke turki domin binciken mutuwar ɗan jaridar ƙasar saudiya jamal khashoggi ta saurari muryar da aka naɗa ta yadda aka gasa wa ɗan jaridar ukuba aka kuma kashe shi bisa ga rahoton washington post jiya laraba jarida ta ambaci wani jami'i da yake da bayani akan faifan yana cewa abin yana da matukata da hankali kuma zai iya sa amurka ta ɗora wa saudiya alhakin kashe kashoji wanda yake wa jaridar labarai da yake magana a karan farko tun bayan mutuwar kashoji a ofishin jakadancin saudiya da istanbul yarima bin salman ya faɗa mahalta taron zuba hannun jari a riyadh cewa wannan kisa ya matuƙa ciwo ga duk 'yan saudiya kuma abu ne mai zafin gaske ga duk wani mutum da yake doron duniyar nan haka kuma yariman ya ce duk waɗanda suke da hannu a kisan za a hukunta su ya zuwa yanzu dai ƙasar saudiya ta kori jami'anta guda biyar da ke da hannu a kashe kashe Khashoggi. An kuma kama mutum goma sha takwas yayin da yariman ya ce jami'an Saudiya za su ci gaba da gudanar da binciken kisan tare da na Turkiya. Wannan bayani na yarima na zuwa ne bayan da shugaban amurka donald trump ya faɗi cewa laifin kisan zai rataye ne akan yarima saudiya kwararre mai zaman kansa a fannin kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga ƙasar iran da ta soke yanke hukuncin kisa ga yara ƙanana jabid rahman ya faɗa wa kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya cewa na yi kira ga jami'an ƙasar iran da su soke tsarin su na yanke wa ƙananan yara hukuncin kisa su kuma yi watsi da duk hukuncin kisan da aka yanke wa yaran ya zamanto daidai tsarin dokar ƙasa da ƙasa hukuncin kashe ƙananan yara ya saba dokar ƙasa da ƙasa haka kuma take ta haƙƙin 'yancin yara da aka samar. Rayman ya ce an kashe yara biyar da aka samu da laifin kisan kai a iran cikin wannan shekarar ta baya bayan nan ita ce zainab sakamband da aka kashe ta makonni uku da suka gabata an zarge ta da kashe mijinta a shekara ta sha biyu lokacin tana yan shekaru goma sha bakwai a duniya to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya laraba kamfanin facebook ya bayyana cewa wata sabuwar manhaja da ke bankaɗo hoton tsaraicin ƙananan yara ta taimaka wa kamfanin wajen cire hotunan yara har miliyan 8,700 a cikin watanni ukun da suka gabata wannan manhaja da facebook ya ce ya samar tun shekarar ta gabata tana taimakawa matuƙa wajen gano wasu abubuwan da ba su kamata ba ta hanyar tantance ɗimbin hotunan da ke shafin facebook kamfanin ya ce ya ƙara matakan lura da duk abubuwan da ke shafin a kokarin da yake na tabbatar da ganin babu sauran hotunan tsiraicin yara a shafin haka kuma shirin zai taimaka wa facebook wajen horar da ma'aikatansa da ke aikin zakulo ire-iren wannan hotuna cikin gaggawa kan biliyoyin hotunan da masu amfani da shafin ke kafewa a kullum facebook ya ce zai amfani da fasahar a kafasa ta instagram daga ƙarshe cikin dare ɗaya an ƙara samun wani biloniya a jihar south carolina ta nan Amurka bayan da aka sayar da tikitin cacen lotiri a jihar da ta ya kai dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar da talatin da bakwai. An sayar da tikitin ne a wani shago da ake kira KC Mart a garin Simfonville. Lambar da ke jikin tikitin ta yi daidai da lambobin shida da aka samar ranar Talata. Duk da cewa yana da matukar wuya mutum ya iya samun lambobin duka a daidai. wanda ya samu nasarar cin cacar zai dai zamanto biliyaniya idan ya rika karɓar kuɗinsa a duk shekara na tsawon shekaru talatin kuma wanda ya samu nasarar zai iya karɓar zunzurutun kuɗi dala miliyan 877 lokaci ɗaya wannan dai shine zaɓin da yawancin mutanen da suka cike karɓa jami'an da ke lura da harkokin cacar lotri suna da masaniyar inda aka sayar da tikitin da ya ci cacar da kuma lokacin da aka sayar da tikitin amma ba za su san mutumin da ya sayi tikitin ba a jihar na duk mutumin da ya ci cacar lotiri zai iya kin bayyana kansa ga jama'a bayan an kammala binciken tabbatar da cewa shi ne ya ci a cewar shugaban gudanar da harkar cacar lotiri tony cooper a gaida sarfila hashim gumal da karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tubadalla gwamnatin jihar kaduna ta ce ta sassauta dokar hana zirga-zirga da karfe wato daga karfe shida na safiya zuwa karfe biyar da yamma yau alhamis sakamakon rahoton samun kwanciyar hankali a wasu sassan kaduna wakilin isa lawal ikara ya jiyo mana ta bakin hukumomin da yake sanar da sassauta wannan doka mai magana da yawun gwamnan jihar kaduna malam samuel aruwan ya ce gwamnati ba za ta yi wata wata ba wajen dawo da dokar hana zirga-zirga idan ta samu labarin wata barazana ta tsaro. Daga gobe a Alhamis 25 ga watan Oktoba cikin wannan shekarar da muke ciki dokacin al'ummar jihar Kaduna musamman ma waɗanda suke cikin ƙwaryar Kaduna da kewaye za su iya fita su yi zirga-zirga daga karfe shida na safe zuwa karfe biyar na yamma. Gwamnatin jihar Kaduna da kuma jami'an tsaro za su sa idanuwarsu su gan yanayin yanayin da abubuwa ke tafiya a cikin wa'annan lokacin da za a fita gobe duk wanda aka same shi yana wa wannan zaman lafiya wadda muka samu a zagon ƙasa nan take za a kama shi ko kuma za a kama ta a yi duk iya abin da ya kamata a yi har wa yau kuma in aka samu wani abu wadda kan iya zama barazana gwamnati ba za ta yi wuta-wuta ba za a koma wannan dokar wadda aka rage ta daga wannan lokacin wadda ba ma fata ya zuwa yanzu dai shugaban majalisar sarakuna ta jihar kaduna mai martaba sarki sarkin zazzau alhaji shehu idris da sheikh dair usman bauchi sun ce lokaci ya yi dai da al'ummar jihar kaduna za su rungumi zaman lafiya da juna. kira ga ra'ayin juna kuma ba addinin musulunci addinin zaman lafiya ne duk wanda ya tada hankali da sunan musulunci ya saba wa Allah ya wa annabi ko ya musuluncin da yake cewa yana yi kirista kuma addini ne na tausayi duk wanda ya tada hankali ya tada fitina ya sabawa annabi isa alaihi salam da yake cewa yana addinin sa to dukan mu zauna lafiya ko mu ji dausayin juna saboda matsa mutane a hana su fitowa neman abincinsu su shi ma wani rikin lafiya ne babba to kowane irin hali wasu al'ummar jihar Kaduna suka ji a lokacin dokar hana zirga-zirgar kuma me za su ce game da sassauta wannan doka sunana Amadu Kafinta riga cikin eh na ji daɗi gaskiya domin za mu fita mu nemo abin da za mu ba iyalanmu saboda an tare mu a gida kaga yanzu ɗage wannan doka mu alheri ne a wurinmu ya kamata mu yi wa juna faɗa mu zauna lafiya lafiya. Salamu alaikum sunana Hajiya Saratu. Alhamdulillahi alhamdulillahi Allah isa su kiyaye a zauna lafiya. Maza suna zaune a gida ba shiga ba fita. A kiyaye zuciya a kiyaye tashin hankali. Kowa ya nemi zama lafiya a zauna lafiya dan Allah. sunana muhammad malam muhammad shagon ka gashi kusan kaya duk sun rame da shago a cikin ke faruwa ne gaskiya musamman ka lura zaka ga halin da aka wasu suka jefa al'ummar mu a ciki shine ya jawo mana wannan ba daman da zamu je mu siyo saboda ba hanya sannan kuma mutane abin da ya rage a ciki duk mutane sun kwashe Allah Allah ma muke dama a dage doka saboda al'umma su ma sun dame mu da tambayan kayayyaki gashi babu kowa da ya zo ya tambayi kaya musamman kayan masarufi da ake amfani da shi da kullum kana cewa babu zai dafa kai. Kimanin kwanaki uku kenan dai cikin garin Kaduna da kewaye na cikin dokar hana zirga-zirga. Biyo bayan hatsaniyar da ta sabbaba guje-guje a wasu sassan jihar Kaduna da hukumomi suka ce mutum biyar su rasa rayukansu. Sannan wasu da dama suke kwance asibitoci daban-daban biyo bayan raunukan da suka samu a sakamakon guje-guje. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To madalla a gaida Isa Lawal Ikara. Rahotanni daga jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya na cewa an fara samun kwanciyar hankali a yankin lafiya Lamurde inda aka kashe fiye da mutane goma a sanadiyyar tashin hankali da ya barke a yankin. Ga rahoto Ibrahim Abdulazim daga jihar ta Adamawa. Biyo bayan tura karin jami'an tsaro zuwa yankin na lafiya Lamurde yanzu haka hankula sun fara kwantawa sakamakon tashin hankalin da ya barke a yankin kamar yadda rahotanni ma ke cewa wannan sabon tashin hankalin ya taso ne ta sanadin wani rikici da ke da nasaba da batun gona tsakanin wasu kabilun yankin biyu inda ku aka samu asarar rayuka da ma bana ta dukiya wanda kuma kawo yanzu kamar yadda wani mazaunin yankin ya tabbatar fiye da mutum goma ne ma aka kashe. Hakimi na lafiya ma ya je ya nuna musu wannan ba daidai ba ne amma duk wannan bai sa sun bar abin ba. Da suka zo kawai suka amsa musu da fada duk da duka. To shi ne suka kake shi da din suka tona ainihin kaikayin waken suya suka binne su gaba daya domin muka iya kokari dai don ganin an tare abin bai yiwu ba shi ne so suka kashe su wannan ɗin. kamar an samu da asarar rayuka da yawa da dama ne ko dai eh to ban san su bangaren su ba amma dai mu wanda suka rasu a wajen mu dai mutum goma sha ɗaya ne zuwa yanzu to sai dai kuma ko da na tuntube shi kakakin rundunar 'yan sandan jihar adama sb utman abubakar wanda mako ya tabbatar da faruwar lamarin ya kuwa musanta rahoton da ke cewa rayuka fiye da goma ne ma suka salwanta. na lokacin mutane guda biyu muka samu. to kuma wani mataki aka dauka da. kamar yana faɗa muka mun tura mutane mu suna na bakin wani wajajen kuma sa'an nan komai ya fara eh, lafawa abin da zamu faɗa wa mutane shi kamar da muka sha faɗa shi su jira daukar doka a hannunsu. da abu ya faru wannan su kokarin su dinga sanar da jami'an tsaro ba su dauki doka a hannunsu ba. a najeriya kamar da alƙalman hukumomin agaji da na tsaro ke nunawa rayuka da dama ne ma suka salwanta a mako guda guda ta sanadiyar tashe-tashen hankula da ke da nasaba da fadan kabilanci ko addini musamman ma a arewacin kasar batun da manazarta da kuma kungiyoyin addini ke ganin fa dole a tashi tsaye abdullahi jida da na cibiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista a najeriya ta intifit na ko danganta lamarin nema da shakulatin bangaren da ka iya jefa kasa cikin wani mawuyacin hali yawanci idan abin akwai abin da da su in wato misalai da zai nuna cewa wannan na aukuwa amma za ka gaya wa jami'an tsaro da kuma hukumomi da abin ya shafa amma so tare ke daga ana rike al'amarin riko ta tayar kashi ba za a tashi yin wani kai ba sai in an biya auku an rasa dukiya an rasa rayuka sai kuma a zo a tura jami'an tsaro a ce su a wato kontroli abubuwa guda biyu wanda suka dikata da suka rayukansu da kuma ina za a wani mataki za a ɗauka saboda kare a gona ba cikin kaga abin kai matsala amma a gaskiya akwai riko tsakanin kashi a wajen hukumomi musamman ma wajen jami'an tsaron mu in ba da mataki ba kuma akan wannan abin to gaskiya fi sabilillahi mutane suna cikin wahala samun irin wannan abubuwan ba wanda kuma bala'i ne ga kasar nan kai hana mu ci gaba. Abdullahi Jida da Amare kenan na ci bayan tafi da Najeriya wanda kuma fata ma dai shine Allah ka kwashin wannan lamari. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Ku bar kabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Sunana Ukasha Ibn Safwan. a lallai muna matukar farin ciki da zuwan shi mataimakin shugaban kasa wannan gari namu mai albarka kuma lallai ina da kira da nake so in gabatarwa gwamnati gabaki daya game da mu masu sana'o'in hannu akwai fikira da basira da yawa da muke da shi wurin ainihin aiwatar da abubuwa na fasaha amma gaskiya muna fama da ainihin matsaloli tunda abin da ya shafi jari da namu aiwatar da ayyukanmu da kuma tallafi ko kuma goyon baya na gwamnati na yadda za a tallata taimaka mana wurin sai da hajar mu a kasuwa muna godiya ga ainihin gwamnati da irin wannan tallafi da take bamu wannan shine zai taimaka mana wurin aiwatar da ayyukan ayyukanmu sunana injiniya atiku muhammad gaskiya mun yi matukan farin ciki da zuwansa da ya domin tallafa ma irin mu masu sana'a masu kananan karfi dan ba mu yi tsammanin a baya an samu gwamnati mai kula da takanoloji a kasan nan irin wannan gwamnati ba tsakani da allah to madalla wasu mutane kenan da suka ci gajiyar shirin ba da rancen naira dubu goma goma wanda mataimakin shugaban najeriya farfesa yami banjo ya kaddamar a jihar bauchi sai a biyo ma shirinmu na hantsi domin yin cikakken rahoton waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe daya ne da minti goma sha takwas ga shirinmu na gaba ya allah ya allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. aka ce in ka kai shekaru arba'in sama za ka iya nema kujerar shugaban kasa me yasa ba za a ce in ka kai shekaru saba'in bai kamata a ce ka nemi wannan kujeran ba me yasa ma ba za a yi wata doka a ce ma in ka kai shekaru kaza kaza ka yi ritayarin daga shi siyasan ba masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin matasa domin nazarin yadda za su cima burin ganin an dama da su a harkokin siyasa bayan kafa dokar da ta ba su damar tsayawa takarar shugabancin Najeriya karkashin dokar nan da ake kira Not Too Young to Run. Yau ma muna tare da Luka Fanfe, malamin makarantar kimiyya da fasaha ta jihar Plateau. Ni ce mai suna Mary Marcus matashiya ce. kamar jibrin kamar dan siyasa. To ina muku barka da zuwa wannan zauren. Jagora tattaunawar Zainab Babaji ta tambayi matashiya Mary Marcus yadda take ganin wannan doka za ta tasiri har a samu matasa su tsaya takara a zaɓe su sai ta bayyana cewa. A matsayina na matashiya in ana duba a ce lallai ana so matasa mu ma mu sa hannu ai zaben ma ko saya takaran ba wai an bar shi wai sai maza ne kawai su saya takara ba har da mu mata ma ana bukata mu ma mu shiga dumu-dumu a harkokin siyasa to amma a duba a ce wai ni ina nan a matsayin matashiya bisa ga bayanin da babacir yi yanzu a haka zan siya a matsayin ina neman takara yar takara aikin me nike yi amma ina harkokin siyasa kudin nan da domin dauki takardun nan kawai zan samu wannan kudin a ina in bayar in dan zai iya yiwu har a da gaske wannan doka da aka fitar har shugaban kasa ya sa hannu domin a gani an yi da mu ma matasa to in za a taimaka mana lallai ne sai a rage wannan kuɗin bayan an rage wannan kuɗin kin gani mu matasa za mu iya mu sa hannu a cikin harkokin siyasa domin ba, do, kuɗin fom kawai mu za mu biya ba akwai wasu kashe-kashe akwai wasu abubuwan da ana bukata a gare mu mu ma mu yi sa'alinan kuma zai yi kyau in an sa matasa a harkokin siyasa in an yadda matasa sun sa kai dumu-dumu a harkokin siyasa me yasa na faɗa haka domin shugabananmu da su su riga sun yi shekaru wanda ma in a ce ma a bi aikin gwamnati ya kamata sun isa sun kai retirement age wanda ya kamata a ce sun huta to aikin in ana son a ci gaba in ka yi ka sauka ka ba ma wani yi in ka taka rawanka kin taka rawanki nima na zo na taka rawa za a gani wanne ne ya yi. in ma bai dadi ba ma ai ba mu dade ba za ka kauce wani zai zo ya yi komin yaya dai kamun nan dai akwai gefen da dai zaka yi a ji dadinka akwai gefen da zaka yi ba za a ji ka ba a matsayinka na shugaba kuma in kana so ka kuma san da cewa shugabancinka ya yi kyau to wanda ka shugabance su ka ba su wuri su ma su yi shugabanci ka gani ko gaskiya abin da kai kayi ya iya ya taimaka wa rayuwarsu ko sun iya samu cin moriya sun iya samu karuwa kamar iyaye ne kina koya wa yaro ga abin da zai yi amma baki ba ma yaro ya yi abin da ya kamata ba ya yi abin da ya kamata bisa ga kwais wanda kika yi mishi ke dai kawai kullum yaron nan zai abu kina so ke ki bashi ra'ayin kanki ko baba ya bada ra'ayin kanshi to bayan da za ka yi ka san da cewa yaron nan ya iya ya dauki kwais wannan da ka yi sai dai ka bashi zarafi ya yi kana kallo kana zuba ido ka tabbatar ko yaron nan ya yi amfani da kwaisu wanda ka yi. To kina mace kuma sau da dama ana ganin kamar mata iyaka akan yi amfani da su lokacin zaɓe ne don idan kika tafi rumfan zaɓe za ki ga yawanci mata ne suka shigo su yi zaɓen nan amma su ba sa shiga domin su yi takara domin a dama da su idan kika duba majalisar dokokin jihar plateau za ki ga kashi kusan za a ce 80 ko kuma 90 maza ne mata ba su wuce biyu ko ɗaya ko biyu ba a cikin abin kina ga kamar wani kalubale kuke fuskanta da yasa ku ba kwa shiga a dama da ku a harkan eh, zaɓe siyasa ko a zaɓe ku ba wai ku dai ku je ku yi zaɓe ku goya ma maza baya ba. To ɗaya daga cikin kalubalen da muna fuskanta mu mata da ya sa za ki gani a ko ina kika je kowane majalisa kin duba za ki gani da cewa ana karancin mata da wuya a samu kashi ashirin a ce mata suna nan a kujera dalilin an duba ana gani mu a ta nan afirka ana ganin ke mace dai kamar ba ke da yanci da za ki yi gaba shi sa mun gode allah ya taimaka a yau ana iya tura ya mace makaranta amma da ana gani aike ke za ki yi aure ne so za ki je ki karasa a gidan mai gidanki babu ma riba a matsayin iyaye su tura ya mace zuwa makaranta to in an koma harkokin siyasa ana ganin ke ya mace ke na mace me zaki zo ki nuna mana bayan da mu maza fitina a kalkashinmu to sai in ce ko wani dagan kai ne ko ya ne wanda mazan suna ji turawa sun ce he's full of himself mutum yana ganin ni na isa ni namiji ne ko a gida ke mace kina kalkashi na so ya za ki zo ki saya takara da ni kuma an duba kuma shawarwarin da mata na bayar gaskiya yana taimakawa so daya daga cikin kalubalen da muna fuskanta kenan kuma yana eh, mun sa hannu a harkokin siyasa ana yaushe za ki duba iyalinki gidanki ke mace ne kina da aure kina da 'ya'ya kina da mai gida za ki yi yaya za ki duba ki gani kin biya bukatan gidanki kin biya bukatan harkokin siyasa so a hakan tun ke baki bude baki kin ce da cewa zai yi miki nauyi ba za ki iya ba wani ya riga ya zo na ya kammala da cewa ai ke mace ce ba za ki iya ki yi ba to misa luka fanfe barin dawo wurinka ka akwai matsaloli da su matasa karan kansu suke haddasa ma kansu wanda baya ba su daman shiga harkokin wannan siyasa me kake ganin ya kamata su ma matasan su fara yi ma kansu kafin su samu kafa wanda za su ci gaba da harkokin siyasa. Eto, eh kamun ma a yi maganar matsalolin da su matasan suke fuskanta a Najeriya ya kamata ne mu kuma gane cewa yadda muke yau in kika duba matsalolin da suka addabe matasan a najeriya a ce dai gaba daya a najeriya za ki ga akwai ishu na talauci a ƙasan nan yau ana maganar talauci najeriya ce wata ƙasan da yau ake magana is the most poorest nation in the world a yanda ake magana yanzu kin ga yanzu in kika yi maganar jahilci za ki samu matasa mafi yawa wanda su din nan ake amfani da su su wayannan yan siyasa shi jibril bancir ya yi magana cewa a'a matasan da ake ce a yi da su din ko kaman shi din ma yanzu hakan da ya ce da kyarye ya cire miliyan bakwai ya je biya an kika tambaye shi shi ma matashi nan da ya aiki ya yi da kyarye samo wannan kuɗin to ki yi tunanin wayanda ma ba su da aikin a ce za su shiga siyasa kin ga dai akwai matsalan talauci a ciki akwai kuma jahilci yanda mafi yawansu sun fi so su bi sabbin a akan su fi su bi ma matasan su mara masu ba tunda ba abin da za su samu a gurin kin gani wayannan matsaloli ne to amma kuma ba mu iya mun gane wani abu a ƙasan nan ba su waye ne matasan su waye ne matasan a yanzu haka in kika duba yadda aka ce a ah, ai a kundin tsarin najeriya aka ce matashi mutumi ne wanda daga shekaru goma sha takwas zuwa talatin da biyar goma sha takwas zuwa talatin da biyar amma kuma in kika je wasu barnonin aka ce yau an yi wato abinda ake kiran shi bautan kasa nysc za ki ga cewa wanda ake barin su su je matasa ne daga shekaru goma sha takwas zuwa goma zuwa talatin in ka kai talatin da ɗaya ma ba za ka je ba kin ga shin ya nuna cewa a cikin dokokin najeriya ma ba mu iya mun sa yanda matasan za su samu karfin gwiwa su ce za su shiga cikin siyasan ba in kika je farnin wajen aiki wato neman aiki matasa mafi yawan da suka gama makarantu in kika je kika gansu abin da suke a cikin al'umma yanzu abin tausayi ne yawancinsu sai da ƙyar suke nema su ciyar da kansu kin ga hakan ba za ki iya ɗibe wa'annan matasan ki ce masu a'a to ku zo dai a shiga a koka da ku yanda ake da sauran ba don akwai talauci akwai jahilci eh. akwai abubuwa da yawan da suke cikin wannan kuma wajen aikin ma sai ka ga a ce idan ka eh. wuce shekara 35 ba za to me yasa ma ba za a yi wata doka a ce ma in ka kai shekaru kaza kaza ka yi ritayarin daga shi siyasan ba amma kin ga wannan aka ce to in ka kai shekaru arba'in sama za ka iya nema kujerar shugaban kasa me yasa ba za a ce in ka kai shekaru saba'in bai kamata a ce ka nemi wannan kujeran ba kana ganin doka ne da ya kamata shi ma ya kamata a ce akwai doka haka a gani na dai wayannan matsalolin su ne amma kuma ya kamata mu gane cewa akwai wasu matasan da aka ba su dama a cikin farnin siyasan wanda a yanzu in kika je kika ga inda suke gudanar da harkokin gwamnati ba adalci a ciki Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa ku ji shawarar matasan ga sauran 'yan uwansu da suke ganin idan sun ɗauka a ƙasa za ta cimma ruwa. Yanzu a madadin su duka da kuma wakili wakiliyarmu Zainab Babaji da ta bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karan a takaice. To jiya laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ya Allah wadai da wasu sakonni da aka aika wasu manyan tsaffin jami'an gwamnati dauke da bam ya bayyana lamarin a matsayin abin kyama. Trump wanda ya magana a fadarsa ta White House ya ce ransa ya matakar bashi da jin cewa an aika wasu kunshi dauke da bam zuwa wasu mutane da suka hada da tsohon shugaban kasa Barack Obama da kuma abokiyar hamayyarsa a zaben shekara 2016 Hillary Clinton. Daraktar hukumar leƙen asiri ta Amurka Gina Haspel da ke turke domin binciken mutuwar ɗan jaridar ƙasar Saudiya Jamal kashoji ta saurari muryar da aka naɗa ta yadda aka gasa wa ɗan jaridar Ukuba aka kuma kashe shi bisa ga rahoton Washington Post ya wallafa a jiya Laraba. Jaridar ta ambaci wani jami'in da yake da bayani a kan faifan yana cewa abin yana da matukar ta hankali kuma zai iya sa Amurka ta ɗora wa Saudi Arabia alhakin kashe kashoji wanda da yake rubuta a jaridar labarai to duka duka da wannan kuma muka kawo karshen shirin mu sai can da hantsi za je mu ɗauke da wasu shirye-shiryen mu sai dai kafin mu kai ga lokacin hantsi ko kuma mu tattara namu ina mu muna mika ta'aziyya zuwa ga Usman Umar wato coach tanko daga birnin Kumasi da Ibrahim Umar daga birnin Abuja na rasuwan 'yar uwansu wato malama Hafsa Allah ya kanta ya sa ta huta.